Assalamu alaikum wa rahmatullah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga mu manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a yau insha Allah yan uwa wannan tasha ta ta zumuncin mu TV za mu kawo muku ci gaba da shirin umsiya kai zama na sha biyu zara zaratan zan matasan malaman nan suke gabatarwa wato wato a Sheikh Abdul Fatai Sani Attijani Zakin Faida da Sheikh Nasir Sheikh Ado Musa Nasir Sunna da Sheikh Imam Junaid Abubakar wato Digital Imam wanda suke gabatarwa wanda insha Allah a yau wa'annan malamai sun tattauna a game da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya cika zukatan sahabbansa da soyayyarsa insha Allah yanzu ku kasance tare da mu don jin wannan gwalagwalan maganganu na malamai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 Allahumma Salli ala صل على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الجر Muhajjari amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu bibiyan mu a daidai wannan lokaci ga mu cikin kawataccen zaman da muke umsiyatul ahbab domin gaya wa mutane sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khalqan wa hulqan da kuma mu'jizozinsa da darajojinsa domin raya zukatan masoya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka saba muna tare da jigajigan shehunanmu a sheik abulfatih thani da sheik muhammadu nafir da kuma ni almajiri a wannan zama mai albarka kamar yadda muka sani mun ɗauki lokaci kwana biyu ba tare da gabatar da wannan zama ba amma a yau insha Allahu za mu ci gaba da wannan zama kamar yadda muka saba yau wannan zama zai ɗauki wata wato baza wanda wannan baza ɗaya ne daga cikin abubuwan da duk masoyin annabi sallallahu alaihi wasallama in ya ji zai ɗaura zuciyansa wa rabatna ala qulubihim ko to insha Allahu yau abinda za mu tattauna a wannan zama shine yanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya gina zukata wajen soyayyansa koko wato yanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya hayya a zukata hmm. cikin tafiya a ƙaunansa da soyayyansa abinda wannan maudu'i tahlil ɗinsa shine yanda sahabban manzan Allah suka mutu cikin manzan Allah hmm. suke son annabi suke sadaukarwa ga annabi suke ba da duk abin da suka mallaka ga annabi da kuma shi kansa yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya gina soyayya tsakanin zuciyan sahabbansa halitta hmm. Hmm. wanda da farko zan buɗe wannan zama da Allah Ubangiji yana cewa واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فعلف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار abin da ya fi komai wahala shine mallakan zuciyar mutum saboda zuciya shine abin da ya fi komai takallubi caccanjawa wani yana cewa masu miyar insanu illa li unsihi wa mal qalbu illa annahu ya takallabu ba a kira mutum insanu ba sai dan yana son kewa ba a kira kuma zuciya da kalbu ba sai don zuciya tana caccanjawa har a wani hadisi ma manzan Allah yana cewa zuciyar mumini yana tsakanin wato kuduran ubangiji ne wanda aka, kawo shi da kamar maganan yatsu ko guda mm. biyu wanda idan aka canja mm. zai juyu gaba daya mm. shi yasa baina isbi'aini min asabi rahman shine ma manzan Allah ya ce mu yawaita wannan addu'an Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik to yanda manzan Allah ya mallaki zuciya zuciyoyi suka zamanto duka na manzan Allah ne wannan wani abu ne mai ban mamaki don haka za mu koma zuwa ga shehudanmu domin mu ji yanda sahabbai suka sadaukar suka miƙa wuya suka sallama suka bar kowa suka kama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama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 Ah, muna ƙara godiya ma Allah maɗaukakin sarki a wannan lokaci na wannan yammaci yau na umsiyatul ahibba ko umsiyatul mahabba ko ko umsiyatul ahbab duk dai yadda aka faɗe shi yau insha Allah shine karatunmu na goma sha uku sati sha uku daga farawanmu mu wannan karatu bayan sallah shine dawowar mu yau na farko kuma alhamdulillah tare da zaratan malamai masu ba da kariya ga janabin shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam musamman shi ra'isul jalsa a yau wanda ke ta hannun dama na imam sheikh junaid sannan kuma ga nan zakin faida sheikh fati wanda muna tare duka a daidai wannan lokaci wanda yanzu insha mun shiga cikin maudu'i kasancewar Sheikh Junaid ya fara jawabi game da yanda zuciya shugaba ya yi amfani ya sace zuciyan halitta ko a ce ya gayyar zuciyan halitta mu a hausa idan mutum ya kamu da soyayya ya shiga cikin hali na so sai a ce ka sace zuciya na mana sata zuciya shine kamun soyayyar da ni ma yanzu ban san yanda na maka wani soyayyar da ni ma ban san yaushe na kamu da wannan soyayyar ba to shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama soyayyar da zuciya take yi wa annabi soyayya ne kala biyu akwai soyayya wanda yake jibili duk zuciya in dai salima ce duk zuciya in salimi ne to dole su annabi Muhammadu domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda zuciya yake so to in an tambayi hakikarin me zuciya yake so to ko in an ce ga annabi muhammadu shine hakikanin abin da kowane zuciya ke so manzo Allah ya ce jubilatul qulubu ala hubbi man ahsana alaiha ilaiha wa bugdi man asaa ilaiha ita zuciya an daura ta ne akan san duk abin da ya kyautata mata in ka kyautata zuciya to ko zuciyar maki ne sai ka ga zuciyar ta yi zamo ta kuma soka haka kuma tana kin wanda ya munana mata ko da masoyi ne makusanci zuciyar sai ta ƙi shi to shi kuma shugaba sallallahu alaihi wa sallam shi ne wanda Allah da kansa ke ce fabi ma rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan غليظ faddu min hawlik حولك anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amri Allah da kansa ke cewa ya rasulullah saboda yanda Allah ya tausasa ɗabi'unka da irin rahmaniyar da kake dauke da ita wanda kowane halitta da kafiri da musulmi da makusanci da manesanci da wanda yake dan uwa da wanda ba dan uwa ba da al'arabi da ajami kowaye annabi yana kyautata masa kai har dabbobi rahamaniyar manzon Allah bai bar su ba Allah ya ce walau kunta faddan galidal qalbi ya rasulullahi da a ce kai wani mai kaushin ɗabi'a ne wanda kake mai kaushin hali lan faddo min haulik da duk sahabbai sun tarwatse sun bar kusa da kai ya rasulullahi to amma akwai wani abu kuma dukkanin wani zuciya yana daga abin da zuciya take so tana son abu mai kyau zuciya tana son abu mai kyau shi yasa zaka ga maza suna son mata kyawawa mata ma suna son maza kyawawa idan moto ne za ga mutum yana son moto mai kyau in gida ne ana son gida mai kyau komi dai mai kyau to makuran kyau inda za a nemi ka ga surar kyau ido da ido to kyau ma za ta yi mamakin kyan annabi muhammadu domin shehu radal amina cewa لأن جمالا في الوجود بأصره إذا ظهر المحبوب محبوب في الحين ينكتم فالأنوار والأنواء والرقص والجنة تذكر أرباب البصائر بالقثم yace dukkanin kyau in jamal ne kyau fil wujudi na halitta gaba ɗaya bi asarhi gaba ki ɗayan kyau ɗin da za a zo a aje kyau to iza zahara al mahbubi fil kawai sai annabi ya fito yankatin wannan can can da ake ganin can ya buya sai ya zama duhu da kai shi dai gudu shi yasa wani mawaki da yake faɗi laulam takun fi ayatun mubayyinatun kana manzaruhu yumbika bil habari eh, a wani kuma ruwayar kanat badiyatuhu tukuni anil khabari da annabi sallallahu bai zo da wani bayani ba kai da babu wani aya da Allah ya turo shugaba da shi do iya kallon manzon Allah ya ishi dukkanin labari mun ji labarin yanda a yakin uhudu mata suka dinga suma sani da kyan annabi muhammadu kuma wani irin abin birgewa da kyan shugaba da yawa duk dan adam idan ransa ya ɓaci sai kaga fuskarsa yayi kaman kunu kunu yayi kaman su taci in har ransa ya ɓaci zaka ga ya ɓata rai daga an ce kai ba kyau ai yau ba kyau fuskarsa ba ta yi kyau ba to shi kuma da annabi daga lokacin da kuma shugaba ya shiga cikin fushi to wannan fushin bayi sai akan an taɓa Allah amma kuma take wani irin jijiya mai kara kyau za ta fito a goshin manzala ta yi layi sannan kuma fuskarsa za ta ƙara haske tana walwali wanda fiye da lokacin da ke cikin nishaɗi kai sai ka ce ina ma da shugaba ya zauna a haka ba dan jalala na, ubangiji da dai sauka dan cikin fushin annabi muhammadu ba a maimakon manzala in an ce kyakkyawa ne a tsaye to a zaune ka ce ya fi kyau in ya zo na ka ce annabi ya fi kyau in ya tsaya ka ce ya rasulullahi ka fi kyau in ya kwanta ka ce annabi ka fi kyau in tafiya ka ce tafiyanka ya fi kyau ko me annabi Muhammad yake kyakkyawa ne nasa shi yasa Allah subhanahu wataala ya sa duk zuciya in ta ga annabi to sai ta so manzan Allah in ka ga zuciya he in ba mai lafiya ba kuma kai ko zuciyar mara lafiya ce za ta so annabi he ta yi munafunci wajahadu ta wastaykanatha anfusuhum zulman wa uluwan sun sani sun tabbatar amma kawai zalunci ne da kuma Allah bai yadda ba duk wanda ya gina son annabi muhammadu to wallahi ya sani allah ne ya so ka mushi ibrahim radiyallahu anhu a baitin da yake faɗi a bal kalbu illa an ya kuna mutayyaman sai ce halifa garamin bin nabiyyi muhayyama ya ce zuciya ta taƙi domin duk wani abin da za a faɗa a soyayya mahallinsa zuciya ne to ni soyayyar da nake manzo Allah na zuciya zuciyar yaƙi illa an ya kuna mutayyaman sai dai zuciyan ya zamo abun bautarwa abin begantarwa abin dimautarwa bin nabi ga annabi Muhammadu muhayyaman abin dimautarwa abin zuzutarwa zuciyan ba abin da dai karɓa in ba annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wa sallama to hakika bayani da madar na maganan soyar manzo Allah wato kawai so ne na jibilli akwai kuma so wanda yake na dole ne Allah kara mana san annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama na san ah, zan mika ga abin magana shek yana so ya taliki kuma kafin mu je ga shek Abdul Fatih bayani mai daɗaɗa rai daga bakin sheikh muhammad nasir dangane da yadda manzan allah sallallahu alaihi wasallam wato ya mamaye zuciyar duk wani mumini wanda kuma da wannan soyayyen ne ake gwaji na imani idan aka ga mutum ya yi koma baya a wannan soyayyen to imaninsa ma koma baya ne amma idan aka ga mutum yana da yawa a wannan soyayyen ko ayyukansa ba su da yawa to za a same shi kuma shine akan gaba domin da wannan soyayya ne sayiduna abubakar as-siddiq ya fifici dukkanin sahabbai wato da abin da aka ajiye a zuciyarsa na soyayyan annabi sallallahu alaihi wasallam ta'alikin da zan yi guda daya daidai na mayar da abin magana zuwa ga shek abul fathi shine wannan jawabi na shek nasir ya tuntunar da ni irin yadda sahabban manzan allah suka yi ta gasa hmm. kowa yana son ya iya fito da abin da shi ya gani na jamalan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda daga cikin waɗanda aka fi karɓan ruwayoyin sifan manzan Allah daga gurinsu da akwai sayyiduna akwai sayyiduna Anas ibn Malik sannan da akwai hindu ibn abi hala ko sannan da akwai sayyidina alhassan da husaini su sun karba ne shi sayyidina alhassan ya karba ne daga hindu shi kuma alhussein ya karba daga gurin eh, alhassan ne karba daga imam ali eh, shi kuma sayyidina hussein gu daga hindu ibn abi hala sai kuma ummu ma'badil khuzaiya eh. wanda da abu huraira amma nasu bai kai na alaƙilla lallai lallai mm. to kaga kamar wannan ruwayan na sayyiduna anas da yake ce laisa bil abyadil amhak hmm. wala bil adam hmm. wala bil ja'adil qatit hmm. wala bil sabti kana ja'adan rajilan kana azharal lawn shi mazan Allah ba mai fari bane da yawa abyadul amhak sannan shi ba adam ja ne ko baki ba ba haka yake ba sai dai shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mai gogaggen launi ne azharar launi kada ajal aini wato bakin cikin idonsa manya-manya ne hmm. kuma bakin baki kirin ne farin ciki ko ko a wani ruwayan abiyadu mushrabun hmm. fari ne da an ya farin da jaje-jaje ma'ana ba fari ba ne hmm. fatauko kassan lihiyati gemun manzan Allah yana ciki ba za ka ga ɗan wani waje ya taso wani waje kuma ya ragu ba azimal hama kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana da gwaɓi yana da girma rajila sha'ar gashin manzon Allah yana sauke akan kafadunsa inin farakat aqisatuhu faraka idan gashinsa aka raba su to da kansu da su rabu ba za su dawo su haɗu ba ma'ana in aka raba su a tsakiya sai da kwantattun gashi kwantattun gashi ne irin farakat aqisatuhu faraka mm. idan an raba su da su rabu mm. idan kuma an hada su fala yujabu sha'aruhu shahmata uznaihi idza huwa waffarahu mm. idan kuma an hada su ba su shige fatun kunnuwansa zajjal hawajib wato gashi na giran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suna cike min gairi karni huma irkun ya yadurruhul gadab shine abinda da zuka ke fada idan annabi ya yi fishi akan ga jijiya ta zara hakan nan to wannan jijiyan ma ado ne huma irkun alamu ne na fishi eh, amma kuma ado ne ya eh, yadurruhul gadab huma irkun aqnal irnain ga kuma karan hanci wanda yake dogo ya hasabuhu ya lam a shan. wanda bai kula ba zai zaci karan hancin yana tsaye ne amma kuma karan hancin na mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya dallan kwasa kadan ash'ar zira'aini wal ne wa a sadar hmm. Mazan Allah dan wato zira'insa da da da hmm. saman kirjinsa da akwai gashi hmm. ko ba haka ba da kuma dai wannan da yake cewa akwai gashi da ya taso ma bayanan lubbati wa surrati hmm. da sauransu iniltafata iltafata jami'an kana kaza kaza wa kaza wanda dai a karshe ya ce lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu to haka waɗannan sufofin na manzon Allah suke wanda sun menene abinda albusi yake ce a taraba sami'ina zikruhu hmm. lahu ya la rahim malat bihin nudama'u zamu koma zuwa ga shakabul fati domin ya ɗanɗana mana daga cikin mazakul ahbab hmm. na soyayyar صلى الله عليه alaihi wasallam ilaika sallallahu تسليما كثيرا نعم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه يا قدر ومقدار العظيم من يمن يمال مي manya-manyan masoya manza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ra'isul jilsa Sheikh Junaid Sho Muhammadu Nasir da kuma 'yan uwanmu masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu alhamdulillah mun gode wa Allah kullun zuciyarmu tana raya mana yaushe ya kamata mu dawo wannan zama da za mu gabatar da za mu ci gaba da gabatar da wannan program na umsiyatul ahbab wanda koyaushe mukan zo mu tattauna akan abin da ya shafi darajojin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da martabobin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na hali da kuma na halitta mm. wanda haka yakan zamanto kaman wata hanya ce da za a ƙara yayyafa wa zukatan masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayyafi mm. na begensa da ƙaunansa ta hanyar jin kyawawan sufofinsa halkan wa hulkan sallallahu alaihi wa alihi sallam to alhamdulillah mun gode wa Allah a kamar yadda Sheikh Junaidu ya faɗa kuma Shaman Nasir ya gabatar wato shi san manzo Allah sallallahu alaihi sallam wajibi ne abinda ya sa muke yin wannan kullum muna daɗa jaddada wa 'yan uwa yadda mu Sheikh Usman Bauchi yake faɗa ne yake cewa in mutum ya fi ka da komai to kai kuma kai kokari ka fi shi da san annabi to ka fi shi kai kuma da komai mm. saboda komai din da ya fi ka da shi din nan yana ƙasa da komai dinka wanda shi ne san annabi sallallahu alaihi wasallam anil gidi to min to kaji tati tati lil madalibi min fauki da abin da kake so sai dai ka sako ka nema ba dai ka sama ba eh san annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine riba mm. shine abin da duk wanda kaga ya ɗaukaka to da ambatan manzo Allah da kaunan manzo Allah ya ɗaukaka haka sahabban manzo Allah suke kuma wannan soyayyar da kullum ake yi wa yan uwa bayani wato kullum muke kira da a so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musamman a wannan zamani yanda aka shiga cikin wani irin kura ya zama na ana son a dinga cusa wa 'ya'yan musulmai wani abu wanda bai da alaka da musulunci abun kullum yudaddu muhabbata rasulillah yana kishiyantar san annabi in an ce mutum ya so annabi sai kaga ya ce mu muna bin sa in kuma ka zo ka bi meye bin annabin sai kaga a takaice baya bin annabi sallallahu alaihi wasallam da komai kawai son zuciyarsa yake bi zuciyarsa sai ta raya mai annabi yake bi amma ba yanda za a yi ana cewa ka so annabi kana kin san annabi kuma kana da awan bin sa mustahil amma ita kuma soyayya in ka yi ta ka same ta to ko babu bi akwai ta akwai ta wata magana da nake son zan buɗe magana na da shi ibnu almajirin ibnu taymiya da yi wani magana akan soyayya sai yake cewa la tuhaddul muhabbatu bi haddin awdaha minha ita soyayya ba a mata iyaka da wani abu da yafi bayyana fiye da ita soyayya fal hududu la taziduha illa khafa'an ita hudud kai wa soyayya sai ka yi kaza ne kake sa a'a wanne yana ƙara ɓoyar da soyayya ne wannan shi yake cutar da yan izala yake kara ɓoye soyayya in ji ibnul qayyim yace wa jafa'an ya ƙara mata jafa'i sai ka yi kaza sannan ka so abinda ake so sai ka so sannan ka kaza ya biyo baya ba sai ka kaza ba ka so ita soyayya bata da hududi ba wani abin da yake mata haddi ka fara san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wani abu ya biyo baya ba wani abu ne zai zo ba sannan ka ce zaka so shi sallallahu alaihi wasallam yace fa hadduha wujuduha haddinta kawai shine samuwanta wala saful muhabba bi wasfin azhara min al muhabba ba a sifanta soyayya da wani abu azhara min al muhabba wanda yafi soyayyan bayyana ka zo ka ce a ah, kaza kaza sai na dangala wando ne nake sa annabi ko na cika la ba haka bane abin da ake sifanta soyayya da shi soyayya ake sifanta da soyayya ba a sifanta soyayya da wani abu to yan uwa mun duba wannan za mu ga yanda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa saboda magariba ta zo ba zan abin nan ba akwai hadisin sai da tuna Aisha radiyallahu ta'ala anha wanda wani balarabi take cewa ya zo wajen wani mutum ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa manzo Allah innaka la ahabbu ilayya min nafsi manzo Allah wallahi kai na fi so akan kaina wa ahabbu ilayya min ahli manzo Allah kai ne mafi soyuwa a gare ni akan iyalaina da ƴaƴana da matana da dukiyana wa ahabbu ilayya min waladi annabi na fi son ka akan dan da na haifa wa inni la akunu fil baiti fa azkuruka fa ma asbiru hatta atika fa anzura ilayk ya rasulullahi nakan kasance ina zaune a gida kawai sai in ji ka faɗo a cikin zuciyana sai in ji na kasa nutsuwa haƙuri na ya ɗauke in ji na gigice har sai na zo na kalle ka wa iza zakartu mauti amma bakin ciki na guda ɗaya idan na tuna mutuwata wa mauti kuma sai na rasulullahi kai ma za ka yi intikali zuwa ga arrafiqil ala araftu annaka idza dakhalta jannata na sani idan fa manzo Allah ka shiga aljanna rufi ita ma annabiyina annabi zai to abokan zaman ka lokacin annabawa ne mhm. ni kuma bani daga cikin zirin su mhm. ban kai su daraja ba kai kuma yanzu su ne abokan zaman ka ya zan yi yace wa inda khaltul jannata kai ko na shiga aljannan ma khashitu Allah araka ina tsoron kar ya zamana a ce na ganka anan ya kamata mutane ba zan ganka ba ina tsoron ba zan ganka ba ya kamata mutane su juyi wani abun mamaki ga sahabbai anan za mu gane damuwarsa ba wai shiga aljanna ba ne <laughs> damuwarsa e in na shiga a ce ba zan ganka ba shine babban matsala wannan shine sufanta wanda wani sufi yayi ko wani sufi aka ce masa a sufa ya sufanta siflana siflana eh, na'imal janna mm. ka sufanta mana wato daɗin aljanna da ni'imar ta yace fiha rasulullah yace aljanna daɗin ta kawai akwai annabi ne in ba annabi a cikin ta shine walau laltizazun fil jinani bi nurihi la ma hanna wal khuldi kullu mubassari to ga hadisin ya fito shine khashitu Allah araka ina tsoron kan na ganka ya ce falam ya rudda alaihin nabi sallallahu alaihi wasallam na aisha ta ce na rasulullahi bai mayar mai da ansa ba hatta nazalat alaihi har sai da Allah tabaraka taala ya saukar da manzo Allah wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqina was shuhada was salihin wa hasuna ulaika rafiqa zalikal fadl to wannan fa to zalikal ba zabi ba aikin ka bane na dan na cika wando a ah, zalikal fadl min Allah ita kuma zalikal fadlu min Allah din nan dalilin saukan ayar koma baya ka gani aiki ne yake magana ko muhabba yake magana muhabba ce ita take ba da wannan to don haka ya kamata yan uwa su sani cewa soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaman hadisin hadisin Abdullahi bin Hisham ne wanda yace muna tafiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana rike da hannun sayyidina Umar yace sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yana tafiya da sayyidina Umar sai sayyidina Umar yace ya rasulullahi wallahi tallahi rannan nawa kawai na fi so a kanka amma na fi son ka akan komai manzo Allah ya ce la wallazi nafsi biyadihi ya ce na rantse da ubangijin da raina yake cikin ikonsa har yanzu baka yi imani ba sai da sayyidina umaru ya ce wallahi ya rasulallahi na fi son ka akan raina dinnan da yake cikin kirjina da dukiyana da iyalai na da komai nawa manzo Allah sai ya ce to al'ana ya umaru yanzu ne kai imani a shaida duk sallolin da sayyidina umaru yake yi dinnan da azumin da yake yi da hajjin da yi da zakkan da yi duka imanin sa bai cika ba sai da ya yadda ya fifita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan soyuwar zuciyarsa sai sa imnu taymiya yana da wata magana wanda ya magana akan soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana yake cewa abun mamaki yanda ka san almajiran imnu taymiya na yanzu kamar ba su taba karanta wannan maganan ba wanda yake magana akan soyar manzo Allah yake cewa soyar manzo Allah asulun ne min usulil imani yace kai min ajalli usulin imani soyar manzo Allah yace kuma sannan sai ta lissafowa sannan sai wani aiki sai kaza sai kaza ita soyayya nan ba wani ya fara kawowa abin mamaki kuma dama wannan yana daga cikin littafin sama as-sarimul maslul yanda ya magana inna qiyamal midhati was sana'i alaihi wat ta'zimi wat tawqidi sai ce qiyamud dini kullihi wa suquda zalika ma'ana inna suquda zalika suqudud dini kullihi addini ya fadi in ba ganin girman manzo Allah to ya kamata muna kiran yan uwa ga dukkan wanda ya zo yayi maka offering yayi maka tallan soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to soyayyan nan sadakinta shine wato ya zamanto ka ba annabi kulliyarka zuciyarka gaba ɗaya ka ɗauka ka ba sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya zama na kana istihdarinsa cikin komai kana halatto da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan soyayyan nan ta mallake zuciyanka to tilqa'iyan zaka ji kana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tilqa'iyan amma in ya zama kana kaddamar da cewa sai ka bi shi ka so shi to zaka samu akwai waɗanda suka yi biyayyar da ta fitaka taka su abdullahi bin ubay bin salulin suna nan sallar su ta fita ka saboda a bayan annabi suka yi sun yi biyayyar da ta fita ka amma biyayyar ba ta yi musu amfani ba saboda zuciyar su ba ɗarfanan soyayya amma da sun gabatar da soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a zuciyarsu to ko biyayyar su ta zaman to na kisa soyayya za ta cika ta amma matsalan shine to mutane su sani mutane su sani biyayya biyayya in soyayya ta zama na kisa to biyayya ba ta cikawa ba ta cikawa halaka ne kawai mubasharatan amma in biyayya ta zama naƙisa to soyayya tana cikawa ba ana cewa kar abu bane abu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta'sil ilaha wa anta taz'um hubbahu hadha la'amri fil qiyas shani'u law kana hubbuka sadiqan la ta'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u akwai wannan tana nan babinta amma in an lura za a ga akwai wasu sahabban da suka zo kaman hadisin saiduna anas radiyallahu anhu ya ce wani balaraban kauye ya zo wajen manzo Allah ya ce mata sa'a wanda al-imam al-bukhari ya fitar al-imam muslim ya fitar muttafaqun alaihi hadisi bayan al-Qur'ani babu maganar da ta kai muttafaqun alaihi girma yace yace wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mata sa'a manzo Allah ya ce ma za a dattalaha me ka tanadar mata ya ce ni dai ban tanadar mata komai ba ba yawan sallah ba ba yawan azumi ba ba yawan komai ba walakin ni uhibbullah war rasula ni dai abin da na sani ina son Allah ina son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya ce masa almar'u ma man ahabba ko a anta ma man ahbabta kana tare da wanda kake so ma'ana kaga ko ba ka sallah ma'ana ko sallah ka bata cika ba nake nufi ko azumin ka bai cika ba to kana tare da annabi matakar kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma za a tashe ka tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ballantana kuma a ce kayi ado da soyayya ta cika ka kayi santsir kuma ka zo kana bin manzon Allah to abu ya cika kuma sai Anas ya ce ba mu taba yin wani farin ciki irin farin cikinmu da jin maganar manzo Allah cewan an tama aman hababta ba yace wannan farin cikinmu ya yace ni na sani inni uhibbu Allah wa rasula wa uhibbu Ababakar wa Umara yace ina son Allah ina son manzo Allah ina son sayyidina Abubakar ina son sayyidina Umaru ina fatan Allah ya tashe ni da soyayyarsu soyayyarsu ta amfani mu to da haka yan uwa ya kamata a gane wannan soyayya tana da matukar amfani Allah mana guduma albarka annabi rabbil alamin sheik abul fati Allah ya saka da alkhairi mun ji yanda kowa likullin ila sha'awil ula harakatu walakin azizun firri rijali thabatu kowa kawai in ya karbi abin magana sai ka ji kawai yana zubo ilmoma kawai daga indararanta Allah ubangiji ya saka da alkhairi a waɗannan jawabai na Sheikh abul ya tuna min da wasu maganganu na Sheikhul Islam Shehu Ibrahim radiyallahu anhu da yake ce ta histu rasulallahi fi kulle aukati ma'ashi wa kasbi fahwali khairu akwati na rike annabi a duk lokacina na shine ma'ashi rayuwa na da abinci na duka cikin annabi ne wa kasabi sana'a na annabi ne jaura na shine uwar kudin shine riba fahwali khairu akwati shine fiyayyen abin da nake jin daɗi idan na ci a cikin abinci na a wani wajen yana cewa maha an fu'adi ahmadul gamma wal karba wa thabbata fihi zikara wa shauka wal hubba fa inna rasulallahi unsi wa rahati wa ruhi wa raihani mata akhrukul hujuba annabi ya shafe komai a zuciyana ya dasa soyayya ya goge duk abin da ba shi ba akwai wasu baitoci na diwani wanda idan mun bibiye su damu ga ma'anoninsu suna tarsikin mahabba a zuciyan masoyan annabi don ina ganin gaskiya malamai sun yi iya hasashensu da nazarinsu ba wani malamin da Allah ya mallaka masa in, garma na kalamai da lafazi wajen yaban annabi Muhammadu kamar Shehu Ibrahim Allah ya mallaka masa nau'o'i na salo-salo daban ne ban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba zan tsawaita ba saboda lokaci zan mayar zuwa ga Sheikh Nasir ya yi ta'aliki a kan maganganun da aka tattauna gaba ɗaya sai shek abulfati ya rufe mana sai kuma insha Allah Allah ya kai mu zuwa ga zama na gaba shek nasir fulta tafaddal alhamdulillah alhamdulillah jawabai sun gabata wanda kasancewar lokaci da zan iya cewa kawai mu yi addu'a kasancewar eh to gona ce ta hadaran shugaba sallallahu alaihi wasallam wanda idan mutum ya shiga yana magana matukar masoyi ne to zai ji kamar ba shi ke magana ba domin kasancewar ji za ka yi kawai ana madadi wa sirrinka sai da Allah yana kishin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah yana kishin duk wani masoyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma magana da muke akan soyar annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ah, shakabul fati jawabin shi ya mana jawabin ɗaya daga cikin malamai ibn al-qayyim almajirin ibn taymiya ba shi da kansa da yake magana ma kuma ina kyautata ta ma hala magana da yake akan zallan so ne ma ba akan ma san annabi ba mm. kawai ta tahdid ne na ma'anar soyayya sai ce ita kuma soyayya a haddin zatinta ba a yi mata alama da wani abu sai ita kawai mm. duk abu in dai ba soyayya bace kuma wannan maganan haka take mm. yanzu soyayyar manzon Allah sallama sallah alama ne na soyayya amma ba shi ne ainihin munta halgaya na soyayyar manzon Allah ba karatun alkur'ani alama ne na soyayyar manzon Allah ba shi ne kuma munta halgaya ba azumi ba alama ne na soyayyar manzon Allah ba shi ne munta halgaya ba kalimatu shahada kanta alama ne na kaunar annabi amma ba ita bace munta halgaya ba domin idan ka ce ita ce munta halgaya a cikin soyayya an samu mutane sun kai nawa wanda suna sallah amma aka ce munafukai ne an samu mutane nawa wanda suke ashhadu Allah la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah Allah yake cewa wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun an samu mutane wanda suna yin aikin hajji suna yin zakka duka Allah ya ce munafukai ne baya so me dalili ya ce wannan makiya annabi Muhammad ne to amma hadisin da al-Imam al-Bukhari ya rawaita wanda yake nuna maka cewa ita soyayya wata abu ce mustaƙilla a cikin zuciya akwai ɗaya daga cikin sahabbai wanda sunan shi abdullahi ne to kuma amma yana da lakabi wanda ake masa a cikin sahabban annabi masoyin manzan Allah ne amma a lokacin zai tashi zai je shagiya idan ya je shagiya lokacin ba saukar da hukuncin bulala tamanin ba sai ya je shagiyan sai ya dawo idan ya zo ya zauna a hadaran shugaba har wasu sai su dan jajjefe shi takalmi lokacin ana dan duka da takalmi da dan maganganu kadai na haka kaza kaza kaza kaza ranan abun sai yayi yawa har wasu daga cikin sabai suka ji zafi ta yaya za a yi kana tare da shugaba annabi yawa to sai na umar radiyallahu anhu a yanda mai ruwa ya kawo sai ya ji zafi ta yaya za a yi a ce kana tare da annabi amma za ka je ka sha giya ka dawo kuma mahadar rasulillah to yana zuwa wasu sun daga duka da shirin sai wasu ka fara Allah ya la'ance ka manzo Allah ya ce la tal'anu waye na ji kuna tsine masa waye ne manzo Allah ya ce kada ku tsine masa kada ku taimaki shedan akan sa eh la takunu auna lishaytan ala akhikum kar ku taimaki shedan yace fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu kun san waye kuke tsine masa yace to na san Allah kuma yana san Annabi Muhammadu to wannan hadisi idan mun duba masu cewa wai dole in an ce kai masoyan annabi ne kwata-kwata soyayyanka ba za a taɓa yarda ba za a duba ya ɗan galawan danka yake ya tarin gemun ka yake yi kafiyar muryarka ya yi fitan harufanka yaya adadin fitanka da sallah shauransu ta yiwuwa duka kana da wannan mariya kake ta yi yiwuwa zuciyarka kuma bata karbi annabi Muhammad ba yanda za a gane kawai duk abin da aka faɗa kan annabi in an ga zuciyarka na jefarwa na girman annabi amma duk na za ka yadda amma kuma duk abu wanda yake in na girma ne da kan ban manzala za a ji zuciyanka ya samu kunci to kai anan duk wanda ya ga da ya ji an faɗi abu na girma kan annabi kafin ma ya samu ingancin abin shi kawai ya ki abin to wallahi makin annabi kuma ko kana da awar soyayya soyayya kan nan abin cike ta amma in masoyin annabi ne duk wani abu na makarim na girma na daraja da an faɗa ya fi nan war rasulu fauka zalika kawai domin ka san wanda Allah subhanahu wataala yakan girmama ya kambama to duk abin da ka faɗa na girma ne kai kafin a kawo shiga annabi ma kai annabi kake gani shine maganar maulan mu shehu ibrahim anhu ni duk wani abu in mai kyau ne annabi ke tuna min ba abin da zan gani ban tuna annabi ba in abinci ne annabi zan tuna domin na so abin to ni ban so wani abu fiye da annabi muhammadu ba ah, hawal mustafa al-muqtari khalid mudmari wa kulli wa juz'i fa wa sirri wa mazhari إذا داء دوء البدر ملت لذكره وأذكره في كل مرأة ومنذري وأذكره إندل وإذا هلا أما مذاق فهو أمري مذاكي ومسكري وأذكره عند الحبيب ولم أكن لأنساه وقت الأجنبي المكدري فلست أرى مستحسنا غير وجهه وليس جمال غير وجه المدسر duk abin da na gani in mai kyau ne annabi ke tuna min to wannan ba يغني ana nufin abin ne ya gani ya ga annabi a shi dai abin in dai abin mai kyau ne annabi zai tuna min kamar yadda masoyi idan ya ga eh, aka ce kare ne lele ya gani amma ya tuna da kare yayi kama da karen gidan lela amma ya tuna da lela to yaya za a yi da kuma masoyin manzan Allah ya ga wani abu eh, eh, ta bi hubbi ha dal kilabi amurru alal jidari jidar laila uqabbilu dal jidari wa dal jidara wa ma hubbul diyari shagafna qalbi walakin hubbu man sakana diyara to wan wazaljidara eh zaljidara wa zaljidara shagafna qalbi walakin hubbu man sakana diyara to idan har masoyin laila mai son mace kawai zai ji ya ga kare da ya kama da karen gidan su ko gidan da ya kama da su laila ya tuna laila to mu yaya masoyin manzan Allah ba zai ga abin da yake tunasar masa da annabi ya tuna annabi ba in ka ɗauki kankana kawai sai ka tuna manzan Allah yana sha sai ka sha ka tuna annabi kenan kankana tuna ma annabi shine an ce al-Imam Ahmad ibn Hanbal saboda irin tuna annabi da girma annabi da koyi sunan sunnan annabi an ce ya ɗauki kankana zai sha sai ya rasa yaya annabi yake fara sha sai ya ce baran sha ba yana na samu yanda annabi yake fara sha har ya bar duniya bai shan kankana Imam Ahmad ibn Hanbal wai shi yana so ya koyi annabi amma sai ya ga ta ina annabi yake fasawa <laughs> kai Wala akwai wasu annabi Muhammadu Allah ka samu cikin su Allah kuma ya saka wa shehunanmu da alkhairi ya kuma kara mana san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to alhamdulillah mun gode wa Allah a takaice miskul khitam Allah ya ba mu albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kuma ya sa mu dace sannan Allah ya ba mu daman koyi da shi cikin dukkan abin da muke yi albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma kullum ba za mu gushe ba muna yi wa yan uwa tallan asoshi asoshi asoshi akwai riba ita takan sa zuciyar mutum ya zamana ya samu yalwa ya samu kuma rahatul bali duk abin da mutum zai yi duk abin da mutum zai yi in ya tuna yana son annabi sallallahu alaihi wasallam to zai samu nutsuwa a zuciyarsa amma ya zamana cewa musulmi dukkan wani abin da za a kawo masa yana kiran kansa musulmi na falala da daraja da girman annabi sallallahu alaihi wasallam da fifikonsa ya zamana kuma yana kawar da kai a kai to wannan akwai alamu na asara a rayuwa akwai alamu kuma na cewa za a samu wato su'ul aqiba karshe za ta yi muni amma fa in ka ganka da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam to insha Allah kana cikin wato kana san aminu to ka zamanto aminun insha Allah min kullil makhatir ka zamanto amintacce daga dukkan wani abin da zai zamanto mai hatsari Eh, eh damana karka bude wani kofa kar a bude wani kofa eh yanzu wani sai in kari ya ce sun ce annabi yana kyautan aljanna aljanna aljanna aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ai ba da sallallahu alaihi wasallam ai kaga wannan babi ne karatu ne na gaba amma da yan a so annabi a so annabi duk wanda ya so annabi bai asara ba duk wanda wai na kullun ina faɗan baitin wani mawaki gawuna a Kano ko da Hausa yake cewa wanda ya so ka ya san arziki ko da ya zamto fasiki wanda ya kika ya cika fasiki wannan shine fasiki da kiki ne ba zan bi shi ba yace kuma ko tajiri ne idan bai so ka ba matalauci ne shi har gaba duk adalcin mai kin shugaba a zalimi ne ba zan bi shi ba Eh, haka ya faɗa akan musamman zalla to wannan shine tafiya ta ahlullahi a so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a rike manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamana wato cikin komai naka ana ganin manzo Allah yana reflecting sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ka faɗa mutum yana tana shi an ce wani sufi yana zaune in ka zo ka kawo mai taɗi ka ce masa ka aiwa na mutumin kirki ne sai ce sallallahu alaihi wasallam ka ce wani ai akwai sada zumunta sai ce sallallahu alaihi wasallam annabi shi yake hararowa a dukkan wani aiki wa azkuruhu fi kulli mar'an wa manzari ko inda abibi wa lam akul li an sa waqtal ajnabi al mukaddari in ka zo ka bata min rai kai kaza sai ka to kawai ni annabi kake tuna gair waje falaisa jamalun gair waje mudassiri eh, a muradiya kaunil mustafa aina ainihi wa illa fa mauti fi shauqan li unsiri to Allah ya bar mu da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya sa mu dace shek ne duka zaman to muku kitab kai addu'a insha Allah to gaskiya ka san duk gaban da aka tabo sai aga ana dada ana dada tsokano kawai soyayya da shauki da sauransu Allah ubangiji ya kara mana son manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akwai sai ina tunawa da wasu irin lokacin muna gasan baitoci tsakani shek abulfati ya rubuto baitoci na rubuto ni sai na rubuto wasu baitoci nake cewa laukuntu ukhriju ma fil kalbi min wajalin yuqalu junna junaidun bil jununi hami وليس بي جنة بل حبه شغف قلبي وحركه فذابك الشهم wato soyayya na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya riga ya narkar da zuciyan ya batar da zuciyan ya goge komai a zuciyan ya yi fomatin din duk damuwa ya sa kawai kana ganin mu da ga ba mu da wani damuwan komai wallahi saboda annabi ya riga ya canja duk wani abin da zai sa mana bakin ciki ya zama farin ciki don haka idan an jefo mana wani abu sai mu ce ya rasulallahi nahnu na ilaika mun face a bayan ka don haka in ka jefe mu sai ka ga abun kuma sai ka ga ba za mu iya karewa ba sai ka ga an kare mana Allah ya kara mana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara ma annabi wasila da fadila Allah ubangiji ya saka mu cikin cetonsa Allah ubangiji ya saka mu cikin yarkiyarsa ranar alkiyama Allah ya faranta mu da فحوراء إلى نهره bil qawadihi Eh, in ji shehu ibrahim radiyallahu anhu saboda haka za mu tsaya anan insha Allah sai kuma zama na gaba insha Allah zai zo muku fauran in Allah ya yadda Allah ya kara mana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim ina son mu dan yi amfani da wani dama duk da cewa gobe in Allah ya kai mu da akwai taro wanda za a yi dangane da bayyana wa mutane gudumawa na maulana Sheikh Tahir usman bauchi radiyallahu anhu wanda za mu yi domin bayyana wa mutane guduma wanda shehi ya bayar a tsawon shekaru masu albarka shekara ɗari a duniya insha Allahu za mu yi muna gayyatan kowa da kowa kuma zan ba mu kowa abu magana domin ya jaddada wannan gayyata zuwa ga masami'ul ikhwati insha Allah Sheikh abul Fati a isar da sako to insha Allah muna amfani da wannan dama Ah, muna so za mu gaya wa 'yan uwa insha Allah tabaraka wa ta'ala akwai babban taro da za mu yi gobe da yardan Allah insha Allah tabaraka wa ta'ala wanda za mu gabatar da shi a ah, wato guduma wanda Maulana Sheikh Taru Usman Bauchi radiyallahu ta'ala anhu ya bayar wa musulunci da musulmai gaba daya a cikawarsa shekara ɗari yau wanda a cikin musulunci na ana nan ana gwagwarmaya da dukkan abin da ya insha Allah wannan taro za mu yi shi gobe sannan sanarwa na lokaci da guri insha Allah zai biyo baya za a ganshi daga yau zuwa gobe za a ganshi a dukkan fejika insha Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya taimake mu alhamdulillah yanzu dai kitabu homis kun din ne kenan eh, ah, ina kara jaddada ma dukkan yan uwa game da wannan katafaren gayyata da muke yi domin mu zauna mu saurari wato duros da kuma abubuwa wanda zai amfane mu cikin rayuwar maulana shi bari bauchi da aka sha gwagwarmaya wajen kafa addinin musulunci gwargwadon shekara ɗari a doron ƙasa karne guda kenan wannan cikin albarkan alkur'ani albarkan soyar manzala albarkan ɗarikar tijjani albarkan faida ta mulan shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu lallai akwai abubuwa wanda suke muhimmai wanda lallai za mu so yan uwa su kasance tare da mu a wannan lokacin saboda insha Allah za mu taho da su gargwadon abin da Allah ya haska mana sauran kuma mu bari wa ubangiji madaukakin sarki insha Allah za mu yi addu'a ga baki daya mu yi fatiha kawai da satil fatih Allah biya mu kowa bukatunsa kuma ya sada mu da annabi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi bil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim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 Zaraton gwarazan malamai matasan malamai kenan aka saurara yayin da suka shayar da mu tsantsar yacce soyayyar Annabi Sallallahu Alaihi Wasallama yake, an ji yacce malaman nan suka kawo mana yacce sahabban Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallama suka suka suka yi nutso ga wajen soyayyar Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya kara mana soyayyar Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya sa mu ma mu zama na gaba gaba a soyayyar Annabi sallallahu alaihi wasallama a ci gaba da kasancewa a wannan tasha ta zumuncin mu TV don ci gaba da kawo kuma ku karatukan malamai don wayarwa da al'umma kai akan addinin musulunci assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu